أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا hudu ga watan jumada al'ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da ɗaya arba'in da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha takwas sha tara sha tara ga watan goma sha sha biyu watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin yau ga mu garin ƙorma ƙorma alkali ƙorma bagobiri ƙorma albasa a wannan birni ko kuma a wannan gari ko a wannan local government ta gada gada local government Sokoto State Nigeria domin gudanar da wa'azi na addinin musulunci wanda makarantar mu ta Sa'adu ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ta samu gayyata daga jama'ar da ke wannan gari tare da haɗin kan ƙungiyar jama'ati zarfil bidiya wai kamati sunna na wannan yake muna tare da shugaba na ƙungiya a yanzu a wannan guri na wato garin kafe gaba ɗaya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara mara rayuwarsa albarka tare da tawaga runduna rundunar adalci ya agajin mu Allah saka muku da alkhairi da kuma manya-manyan malamai da muke tare da su a wannan guri kada mu manta muna bakin fadar mai wannan gari kuma magajin gari Alhaji Attahiru S Kudu wanda lokacin da aka gabatar min da shi aka ce gashi nan shine sarkin wannan gari nake a wannan ai matashi ne to muna roƙo Allah ƙara mana rayuwa albarka dan dazu muna tare da shi dukkan hidimomin da ake shi ke gudanarwa a wannan gurin wanda ke nuna muna wannan gari gari na sunna ne eh, shugabanni da sarakuna da malamai da masu kuɗi da waye duka alhamdulillah ali sunna ne muna tare da babban limamin muna masallaci ali sunna wal jama'a na kafe malam muhammad bello muna tare da shi tun ɗazu a wannan guri muna tare da madugu uban tafiya wanda ta hannunsa ne muka sami wannan gayyata wato malam zakariya kuma muna tare da shi a wannan guri tare da malam musa wanda ya gayyace mu ta hannun shi malam zakariya da sauran malaman da ba ma iya lisa muku da shugabanni da malamai duka allah yi muku albarka malamai sun riga sun gabatar da wa'azi tun daga malami na farko har zuwa babban sakatare da ya sauka yanzu kuma wa'azinsu bai bukata wani ta'aliki da karin bayani dukkan bayanin da ake bukata su riga su yi fatar mu Allah ya ba su aljanna Allah ya sa mu yi aiki da abun da suka karantar da mu domin su riga su yi muna karatun da idan muka tashi daga nan muka yi aiki da yarda Allah Allah zai samu aljanna fatar mu Allah ya sa mu aljanna ya ba mu ikon aiki da abin da suka karantar da mu amma ni ina da ayoyi guda arba'in ban sani ba suna karantuwa minti arba'in akwai wata sura wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar ta zama ita ce sura ta talatin da uku a saukowa kuma ita ce surata saba'in da biyar a cikin musafi na alkur'ani mai girma kuma tana da aya arba'in daidai kuma wannan sura tana daga cikin surorin da suka sauko tun makkatun ba a hijira ba kuma khalisa kamar yadda malamai ke cewa suratul sura makiya al-khalisa sura ce ta maka kuma ta tatta babu wata gurbata ta maka ce zalla wannan sura ta sauko ne bayan su saukowa soto alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a tana saukowa sai wannan sura ta mutayu ta sauko sura mutayu tana saukowa ta kari saukowa sai zati ta sauko alaramma sura ana ce mata suratul qiyama me Allah kike a warkunta بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا أقسم بيوم القيامة a wannan gare mun taru amma taron da da'irar tashin kema wannan ba taro ne ba la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah ce ba sai na rantsi da ran tashin kiyama ba sadda mutanen farko da mutanen ƙarshe da maza da mata da yara da tsofi da shararai da muminai za a taso gaba ɗaya ba sai na rike da wannan rana ba ranar kowa zai kinci aikin da ya aikata na'am wala uqsimu bin nafsin lawama Allah ke kuma haka ba sai na rantse da wata rayuwa mai kima ba wata rayuwa mai daraja ba wata rayuwa da ta san ciwon kanta wadda ke zargin kanta an nafsin lawama kenan wanda za ta zargi kanta saboda ba ta aiki alkhairi ba wadda za ta zargi kanta saboda aiki na alkhairi da ta yi bai da yawa wadda za ta zargi kanta saboda ta aikata aiki mai muni in ta aikata na kure ta ce dade ta kara in ta aikata mugu sai ta ce dade ba ta aikata ba to wannan ita ce annafsul lawama ya Allah ka ba mu irin wannan rayuwar na'am أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما وني أرني يا سامو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيتي مسا أنا تاشن كياما كتيتي كوريكوا za a yi tashin kiyama kuma za a tayar da kai kuma za a saka ma da irin aikin ka da wane ne da wane ne sai arni nake cewa wallahi in ka karin ni so dubu wallahi ban gaskanta ka ban yadda ba wallahi sai Allah ke cewa a ya hasabul insanu allan jama'a izama domin cikin hujjojin arniga yace yanzu kana ganin yanzu in ni tashi za a haɗa mini yatsoci na da jikina da ƙasa na da wane ne ban ƙasa ta canye duk su dawo yace kwarai kuwa yace wallahi law ayantu zalika lam usaddiquka yace ina rantsewa da Allah ko da na gane shi da ido na ban ban gaskanta ka wallahi sai Allah ya ya hasabul insanu yanzu shi mutum yana ɗammani allan na jama'i zama wai ba za mu tara masa ƙasansa ba bayan sun bi ƙasa da ƙasan da kamin su bi ƙasa suna ina da muka tara su da tsokar kamin ta bi ƙasa ina take da muka yi ta da jiyojin kamin su bi ƙasa ina suke da muka yi su da kunnuwansa da ina suke da muka yi su da kamin a yi su a ina suke na'am بلى قادرين على أن نسوي بنانا يتي كاليشي بلى كاليشي قادرين muɗin Allah muna da iko an nusawwiya banana mu jeranta masa yatsunsa yanke albanana yana nufin yatsu da kuma gabuban yatsun kana yi ɗaukar sa gabuban yatsu kana yi ɗaukar yatsun da yatsun da gabuban yatsun muna da iko mu tara kaga ya tsunkaye da suke ba a kuskurewa ran tashin kiyama na dama a ba na hagu ba a kuskurewa ba a kuskurewa na karamin yatsa a ba babbar yatsa gaba karamar yatsa a dauka a ba babbar yatsa ba a kuskure inda sakin nan za ta komawa ta dama na gurinta ta hagu na wurinta na kafa na wurinsa na hannu na wurinsa haka za a jeranta masu guda 20 na'am bal yuridul الإنسان ليفجر أماما آآ بل يريد الإنسان وأن النيم تنكاهر إنك يتوى باء تاشن كياما يريد أن يفجر أماما yana nuhin kawai ya karyata abin da zai biyo baya gare shi zai karyata abin da zai towa nan gaba yana so ya karyata tashin kiyama yana so ya karyata abin da annabi ya faɗa yana so ya karyata abin da Allah ya faɗa yana so ya karyata abin da addinin tabbas ba karyatuwa shine kawai an ne ke bukata bal lillahi yas'alu ayyana yawmul qiyama wai don bai da imani hakan mai kai kai annabi muhammad kai ina abubakar kai ina umar kai ina aliyu kai ina usmanu sa'd ibn abi waqas wai yaushe za a yi tashin kiyama yas'alu aina ayyana yawmul qiyama wai yaushe za a yi tashin kiyama nan shi yana son ma a yi tashin kiyama don bai sa abun da zai fuskanta ba na'am fa idza baliqal basar Allah ki kyali shawaraki fa'iza bari kalbasar idan ido ya tuturo ido ya fito kama matsoraci ya kaɗan fashi da makami fa'iza bari kalbasaru ido ya tuturo wa kasafal kamar wa kamar rana kuma wata aka shafe haskinta akwai tashi hankali wa jumi'a shamsu wal qamar aka haɗa rana da wata wuri guda suka yi crashes tashi hankali ya haɗu yaqulul insanu yawma idin aina mafar to shi arnin nan da ke cewa ran tashin kiyama a rana zaka gina cewa aina al-mafar ina wurin gudu a sharaki a gare. aina mafar ina za a gudu a tsere yanzu kan ga rana ta roshe ga wata ya roshe ga sama ta bude ga ƙasa an canza babu duki babu tudi babu ina ƙasa ta koma amtan ta koma kawai kama fili ne gaba kai e akwai inda za a fakewa a labe Allah ce babu shi ainal mafar Allah ce mi kalla wazar Allah ce a la wazar la ja illa ilaika babu mafaka babu makuya ranar kan ba inda zai shige ya koyi ranar kan na'am إلى ربك يومئذ المستقر تبتتر مغنى إلى ربك يومئذ المستقر ranar kowa zai koma gaban ubangijinsa ne za ka rayu a duniya ka kare rayuwar duniya in makiyayi ne ka kare kiyo in manomi ne ka kare kiyo idan ka kare noma idan dan kasuwa ne ka kare idan dan siyasa na ka kare in dan burgu burgu burgu dan barawo barawo ka kare rayuwarka to ila rabbika dai ila rabbika ila rabbika zaka koma gaban ubangijin ka ne kuma wannan ubangiji shine mustaqar matabbata inda ba a zuwa kowai kowa yayi rayuwarsa amma karshe gaba ɗaya zamu tashi gaban Allah ne na'am yulabbaul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar yunabba'ul insanu a wannan ranar arnin da ke cewa ba a tashin kiyama da wane ne duka za a bashi labari bi ma qaddama wa akhar da aikin da ya aikatar wanda ya riga yayi da wanda ya jinkirta bai yi ba wanda ya tun yana yaro da wanda ya bayan ya tsufa da wanda ya tun yana ina duka za za a bashi labari gashi gashi kamar bidiyo tin a riga an yi lokacin da kai je wajen karatu alkur'ani ga hoto ka je. lokacin da ka je sallah gashi je. lokacin da ka girmama iyayenka gashi an gani lokacin da ka walakanta uwarka gashi sadda ka ci amana babanka gashi sadda ka yi fashi da makami gashi sadda ka ka je kai tsada albasa gashi sanda kai wani duka gashi hoto bima kaddama wa akara duka balil insanu ala nafsi نفسه بصيرا كامن بل الإنسان على نفسه بصيرا على رمى كارو من أو تآيا سيتك عرف السرامنا ونن ووجدوا ما عملوا هابرا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا نعم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا ولا كبيرة إلا أعطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يا ولا يظلم ربك أحدا الله أكبر الله أكبر ووضع الكتاب Allah ciran tashin kiyama za a kawo littafi sai a aji za a kawo ma littafin ga duk aikin da ka aikata idan maimuni ne idan kyakkyawa ne idan cin amana ne idan cin zalunci ne idan aiki alkhairi ne duk za a kawo aji gashi nan kana gani wa wudi alkitabu fatar almujrimina ranar zaka ga yan ta'adda zaka ga yan kiye shege zaka ga yan bid'a zaka ga mushrikai zaka ga zaka ga zaka ga zaka ga wa tara almujrimina mushriqina mimma fihi zaka ga kowa na jin tsoro abu ne bai ma sa buɗa mai littafi don ya sa abun da ciki ba abun kurena ba bai so وترى المجرم المشركين مما فيه ويقولون عيرا يا ويلتا تشي كي تشمو كي تشمو ما لهذا الكتاب وانا لتاكي فلون اير لتاديني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا اهساها بايا بارين بابا ايكي بايا بارين كرمي ايكي فاتي اربوتا يلنزو حد ايارين يغنى ان تربا نتاين تجي داكن مك اشيو اربوتا <laughs> يلنزو كومي تو ma la ugadu da ta wala kabirata illa ilasa wa wajadu Allah ce to a ranar za su samu ma duk aikin da sun kai habiran gashi nan ba ka da damar ka kuma ba kai kai ba ba ka da dama wallahi ka yi karatun qur'ani gashi ka je makaranta gashi ka girma magabatan ka gashi ka walakanta su gashi ka yi menene gashi sallah ta kure kai gashi ko ko sallah kama wajen na alaihi aba na kai to gata ne a in kuma ka kai koyi da manzo Allah wajen sallah gashi in ka bi sunna manzo Allah gashi in dan bid'a ka zama tafi dan bid'a to ka kaje gashi wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zaluntan kowa ballenta ya baka aiki wani aikin ka ne zai baka mm dawo na alaramma walau alqa ma'azira mun fasara wacan balil insanu ala nafsihi basira balil insanu ala nafsihi basira sai dai shi mutum ai ya riga ya san abin da yi ko gyara ya sani ko bata ya sani ranar da ake ɗauko aiki a gwada maka kai da kanka zaka wa kanka judgment zaka ka iya gane cewa kai dan wuta ne in dan wutan ne za gane cewa kai dan aljanna ne in aljanna ne kai toran da kashi ga kabari zaka ka gane matsayinka domin da an gina kabari hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce daga wannan lokacin idan mala'iku suka karbi rayuwar dan adam za su taka da shi zuwa sama idan mutane mutumin kirki ne mala'iku za su bude masa za a tambayawa za a ji kai sai ka ji mala'iku suna cewa wannan rayuwa fa mai kanshi na wane ne sai ka ji an ce wane ne dan wane ambace shi da sunan da yake so a kira shi da shi a nan duniya idan sarki na yarlaɓe wane ne sarkin yamma sarkin gabas sarkin kudu sarkin wane ne wane ne wane ne yare ne duka sai a kira shi da wannan sunan da yake so idan farfesa ne idan dokta ne idan shek ne idan alaramma ne idan da sunan da kake so za a kira ka a rasa shi wannan lokacin idan kuma sai a ce a buɗa masa sai a buɗa masa sama ana buɗa masa sai a taka da shi sama a taka sai an je can sama sai Allah ce to ku dawo da shi kasa domin na riga na alƙawalin cewa min ha khalaqnakum min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min minha nukhrijukum taratan ukhra dama mu yi ku da kasa dama zamu mai da ku a kasa dama daga kasar kuma zamu fito da ku sai Allah ce to a dawo da shi kasa ana dawo da shi kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana dawo da rayuwarsa kasa yana jin takawar waɗanda suka raba raka shi a makabarta suna komawa a gida sun bashi daga nan sai ga mala'iku za su zo sai su tashe shi man rabbuka sai ka ce rabbi Allah ma dinuka diniyal islam ma ma nabiyuka nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ma amaluka qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa sallaitu wa kaza wa kaza wa kaza lisan aiki alkhair to wa ma hadha ar-rajul alladhi ursila ilaykum ah muhammad ah huwa rasulullah ai manzon Allah ne mun imani sai ya bada amsoshi sai ka ji malaiku sun ce mai to kwanta kai baccin ka kamar yadda ka sa ango na bacci sai annabi yake sai ayi masa wuyari aljanna sai aka masa wuta ta aljanna wato ayi masa wuyari daga aljanna sai aka kawo masa nimomi aljanna duk abin da yake so gashi na aljanna ya an kawo masa ga haske aljanna a buɗa masa kabari iya kallonsa sai ka jina cewa ya Allah ai tashin kiyama daga yanzu dai tunda dai ga gidana kan na hanga domin je yi shiga saboda an buɗa masa ya ga ga gidan ya ga ga ni'ima sai ga yanzu wannan ni'imar da yake cikin ta cikin kabari karamar ni'ima ce ai ya fada ma can ka san dan adam idan ya hangi da ni'ima wallahi yanzu akwai mai neman gwamnati a jihar Sokoto da ya samu gwamnati sai ka ji ya ce wallahi shi shugaban kasa ka so akwai mai neman ciyaman da ya samu shi gwamnati ka so da adam ha la yamla'u jawfa ibn adam illa turab ba abin da ke cika cikin da adam in ba in ba ni ba sai kasa kawai sarki sai ya mai tashin kiyama kawai to kaga daga wannan lokaci ya san ina za kina ya sa aljanna shi ko arne da an ɗebe rayuwar an takare ta sama sai ka ji mala'iku na cewa kai wa da irin wannan rai mai tsoyi haka mai wari haka sai ce ai wani ne sai a kira shi da sunan da ko shi bai so a kira shi da wannan sunan sai ce a ku dawo da shi ai wa'annan la tufattahu lahum abwabus sama'i wala jannah الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم نعم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة نعم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الله كي تشو ان ند سوك كاريه تايوي الله وين ند سوك كاريه الله سوك كاريه تايوي الله ان سوك متو با ابو دي مسو كوفو من سما سنا ولا يدخلون الجنه با سا شيغا الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط sai idara kumi na shiga kafa allura wayo ko bun suruna shiga ka taba ganin bunsuru ya shiga kaba allura kai ko on kaza yana shiga to a ce mara komai sai ya shiga kafa allura sannan zaka shiga aljanna ashe ko baka shiga aljanna wallahi to shine har abada kenan mahalun ne to kaga daga nan ba bude mu to da ba bude ba sai a ce a sako rayuwar daga sama sai a sako ta daga can wai ba wai a rako ta ba kamar da ka rako ta shigo kabari ko to daga can za a sako shi na ko sai yau ko jirgi aka yi da kai sama aka ce a sako ka wayo kago ni wallahi to sai a sako shi daga can daga nan da sai ya faɗo cikin jikin waton gawan yana faɗowa sai yana jin tattakawar mutanen da suka rako shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga nan kawai sai a zo a tashe shi sai ake masa marrabuka sai kaje ce ha ha ha ha la adari ma nabiyuka ha ha ha la adari wai allanka wallahi ba sani ba wa annabin ka ma amaluka to wannan annabin da aka aiko bai ma iya faɗin sunan Muhammadu wane ne wannan da aka aiko ka to na ni dai kan naji ana faɗi amma ban sani ba wai azar na fa a ce ba ka sani ba za ka shi kashi dan za a fara dukarsa. annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukan farkon da za a yi masa zai nike kamar yadda ka san ƙasa ba wai nikewa ya zama ruwa ba ka san dai jiki wato ɗanyi-ɗanyi ne ko idan aka budde mutum an ka ninnike shi ai ka gaba gari zai zama ba amma zai zama ruwa ruwa to shi ba wannan ba baya ya nikun to dole ya bushe ya zama gari in ji mando Allah sallallahu alaihi saboda bala'i a sake mai sai a buga sai a buɗa mai kowa. sai ke ji ba ta sai hangi aljanna da ni'imomi da mina na da komi da komi ga daɗi in namiji ne ga ƴan mata in ko in mace ce ta hangi miji ta cikin kulliya za shawa eh? ga abinci ga abin sha duk abincin da ke so in su ne in gasasshen nama ne in yana hangi aljanna sai ce mai ka gani ce eh to inda ka bi annabi Muhammad inda ka bi sunna inda ka bi tauhidi to da za ka shiga amma yanzu suna baka biyo to dibanan ko da yake ba sai ya hangi bala'i ya hangi azaba ya hangi boni ya ni wayo ni Allah a ce mai to yanzu kan ga gidanka nan akwai bala'i ko ba bala'i to bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira je gaba walau alqa ma'azira na'am la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi إن علينا جمعه وقرآنه عبد الله بن عباس صحابي النبي محمد ديني النبي محمد matashi mai ilimi matashi da annabi yace hibru hadhihi al-umma yace kana an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'aliju min al-qur'ani shidda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana haɗuwa da wahala wajen karatun qur'ani lokacin da ake kawo masa alkur'ani ake sauko masa sai ya ta wahala kaga yana juya bakinsa yana karantawa wai don kada ya manta sai Allah ce a'a manzo Allah kai ka sauka da Qur'ani ko muka sauka da shi a kuntar da ka la tuharrik bihi lisanaka saka je kana wahal da harshen ka wajen karantawa wai sai ka haddace ka bari ni su wahala kai kan ba sai ka wahala wa. la tuharrik bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'ana za mu tattara ma da alkur'ani kuma mu ne za mu karanta ma alkur'ani ba abin da zai facewa za mu tsare ma alkur'ani inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مو مك سوكد القرآن مو زام تري القرآن كايم مني نامني با وند إسي كاون أبو inda Allah bai tsare muna alkur'ani ba da an samu dan bid'an da zai kara aya cikin alkur'ani ko ba a samu ba da an samu wanda zai cewa ga aya daga nan ina take aya da cewa ya ayu allazina amanu idza qama sharu zulhijjati to fa fata mauladu da ya kawo aya a ce ai ga in wata rabi'u sani ya tsaya ko Rabi'u awwal ya tsaya to ku zo ku yi mauludi annabi muhammadu ai ku ne masa da da da wayo dan biya? wallahi inda Allah bai tsari ba da sun sa aya to amma ina take an buga an ce kai agar maka lahu ta ko mun ga fakkan nan ina Allah ya yi mauludi wajen muzu ba mu ni ba uwaka a ce agar maka Allah ba uwaka ba ko dan tace ya iya iya uwaka kai ga mu aya babu aya to sai me kuma to ina hadisi babu to don ni ka kai oho na na yi to inda akwai hanyar da za a ƙara wato da ya kare to Allah ya tsare abunsa ƴan izala sun zaga ya lungu da sako birni da ƙauye sun ce don Allah idan akwai ayar mauludi a bamu do Allah akwai hadisin mauludi don Allah a bamu ba su ba su har yanzu babu to don a nuna ma cewa qur'ani ya wuce a yi mai ƙari sai dai ka je ka faɗi kai wanda hawa dolo irin ka bai iya tambaye ka aya bai iya tambaye ka hadisi sai ka bi sai ya bi ka amma mu kan da kaka ina annabi yayi in yayi mu yi in bai yi ba ba ma yi in annabi ya ce ayi mu yi in bai yi ba ba ma yi to mu ne za mu tsare alkur'ani Allah ya tsare mu alkur'ani wai ka san tsarewa alkur'ani nan wai dan bid'a sai da ya samu dama dan bid'a fa sai da ya samu dama ya ce ga wani abu ya yi alkur'ani so dubu dubu saba'in aka ce ma mina na aka sai ya ce ai wani mutum ne mai albarka mai karama mai daraja daraja ya samu rikatoton kogo sai ya shiga ciki wannan kogon na sai ke cewa Allah ba ni salatin da ya wuce ko ni salatin da aka taba wa manzon Allah yalla ka bani wai sai fatahul malaku sai mala'ika ya zo mai da wannan bisa hifatin minan nuri rubuce da takarda wannan takarda ta ah, haske ta wa aka kawo ma aka kawo wani kato cikin kogo kato cikin kogo ni aka baka kato cikin kogo take Allahumma salli ala Muhammadin al-fati lima bulika wal khatim lima sabaqa an-nasi bil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi azim yace to wannan tahi qur'ani so 70 yanzu inda wannan ta yi ƙurani kai alar makana wahala har da cewa ba sai ka zaka da shi kayan banza ba wanda ko ɗan yaro ga yanzu na har da cewa amma shekara na kai kana har da ƙurani kamika ka da cewa wai sai da ya haddace ƙur'ani duka sai aka ce mai ga wata wadda ta kai ƙur'ani so dubu saba'in don Allah wannan roshe musulunci ne ko ba roshe musulunci ne ba kuma idan ana cewa ƙarya muka yi ba su faɗa ba abini gobe gobe gobe a same ni sokoto da yarda Allah ga littafin jawahirul ma'ani yadda zan koda ma kuru kuru ka gani sai dai in makaho ne kai kai in kuma in kuma kake gobe yayi nisa kawo min jawahirul ma'ani na wurin gaban daga wurin da sai na gwada ma guri kana da jawahirul ma'ani a gidanka dauko kawo yanzu a goda ma inda suka ce yahi alqur'ani so dubu shida da mun biye musu mun kyale su da yanzu an ba karatun qur'ani da sai a biyo ga mai sauki waka dauka wahala ga sauki allahumma salli ala muhammad al-fatih جيبها اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومنك ذلك azim bi shege an gaba tuni yanzu wai kuma ta Qur'ani so dubu sabai to Allah ya tsare mu al-Qur'ani wallahi wa innahu latanzilu min rabbil alamin wa in إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أنا رمى نزل به الروح الأمين الشيخ الدنيا جباء ايه ان اريك النتيجانية ده قادرية ده اريك الشيئة ده شيخ يا ده كاجو كايرا كما لا يتماس الجن والإنس على رمى قل إن تتماس على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce kai ga ya mutu ba koyewa akai ba la'in la'in istama'atil insu wal jinnu wallahi da mutane da aljanu ba shehuna kadai ba har da aljanu ku jawo ba akwai malaman bokaye ba ku kira aljanunku la in istamatil jinnu wal insu ala an yatu bi misli hadha al qur'ani a cewa za su iya kawo wa misalin qur'ani ba har misali so dubu 70 ba guda misali guda Allah ce la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wallahi ba su iyawa ko da ko sake zai taimaka ma sake da shehun jiya da na yau da shekaran jiya da wanda za a yi hama in za a zai zo duka su haɗu za su zo da misali ko Allah ce wallahi ba su iyawa amma kai kace wai ga kato cikin kogo ya kawo abin da fi alkur'ani sai da yi wa ta kalkulation wai sannan iya kawo abin da fi لا تحرك به لسانك لتأجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه على رمضان فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إذا مكا كلام تماما فألا بقرآني kai alarama bi qur'ani kai dan agaji bi qur'ani kai malam shehu tureta fattabi'uhu malam suleiman ina magajin gari fa idza qara'nahu fattabi'uhu mu bi Alƙur'ani wallahi shine zaman lafiya qur'ani da hadisin manzon Allah shine zaman lafiya wanda ya kuskure ma ƙur'ani ya kwaso kwashe kwashe wallahi ya halaka duk zikirin da suke kawa inda ba zikirin annabi Muhammadu ba ba su kayan su dukkan wani salati inda ba annabi ya koyar ba ban musu kayan su sallar da annabi bai koyar ba barta zakka wanda ba haka annabi ya koyar ba bari azumin da ba annabi ya koyar ba bari dukkan ibada da annabi ya koyar ba bari don annabi ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce annabi ya ce iyyakum da mudasatul umuri ina muka ce da duka abin da aka kaga duk abin da aka kago wannan salatan da zikurin da kake gani suna duka kago an kai wallahi babu zikirin da annabi yayi wallahi babu zikirin da abubakar cikin zikirin su babu zikirin da Umar yayi babu zikirin da Usman yayi babu zikirin da Aliyu yayi babu zikirin da Abu Hurairah yayi babu zikirin da Sa'd ibn Abi Waqqas babu zikiri babu babu babu duk kuma ba wanda yayi wannan zikiri kuma idan ka kalle shi bai ko da dadi don Allah ga muka kare kanta ina dadi alfa ta helima ugulika to ba na ba na zaka ga matsala ba sai ka wuce irin wannan da suke kanta lokacin da suka je waye kille اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت في حكا كك كك كك كك كما كما كما دو الله كفورا ريش كجيا والياقوت في المتحققة الحاجة بمركز الفهم والمعاني كك كك كك كك haka kake ji karatu ba daɗi ba ko kamar jaki na karatu wai kuma wannan darajar da suka ba ta wagga da kuka ji mai kaka kaka dinga wai ta yi alƙur'ani nesa domin inda suka kake gani cewa ta yi alƙur'ani a wajensu ba halatta ka karance ta in baka da arwalla in ma kana wato in ma ka rasa arwalla kwata-kwata ba a yadda ko taimama kai ka karance ta ba dole dai sai da arwallar sallah Allah ce in babu ruwa mi za a yi fa'in an fata ma'an mamu sa'idan tayyiba to sallah fa sallah fa Allah ce in babu ruwa ku yi taimama ku yi sallah amma ita giya in baka da ruwa kakkuskura kakkarance ta da taimama kabo ne wallahi za a yi masalku wallahi wai ba halatta ka karanci ta in ko in dai dole sai bi da haratin ma iyatin tsalki na ruwa yana na rubuce su suka rubuta da kansu saboda ka duk abin da suka kawo suna son su nuna yahi na annabi Muhammadu mu ko duk abin da yahi annabi Muhammadu to akai kasuwa wallahi ba ma yi darshi لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إنا ثم inna inna alaina bayana mu za yi ma bayani alkur'ani in kaga qur'ani ka nemi hadisan manzo Allah za su fassara ma alqur'ani idan kaga aya nemi hadisan manzo Allah idan kaga hadisan manzo Allah da mu ne hadisi zai kara fassara ma in baka samu hadisi ba da yabo maganganun sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu ba ga tabi'ai nan ga malama suna irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad irin su Imam Thawri irin su Imam Ibn Taymiyyah irin su irin su irin su ka nemo su wallahi za ku fassara ma na'am kalla bal tuhibbuna al-ajila a ku dai ina ganin mutanen garin ga duniya dai ku kaso wallahi bal tuhibbuna al-ajila kuna dai bukatar gauga kyaggaga yanzu a samu ya albasa ta yi tsada dubu ɗari buhu amma kuma wata zarunar akira kun manta da lahira ina ha'ula yi hibbun ina ha'ula يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دنيا سكي ثم انت دونيني مي نوي اما انغاشين الله نا كيو ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا سننكما واحسن كما احسن الله الله إليه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة الله يا باك البسا تايسا دا الله يا باك داما كاسا مكودي كاتارا تو وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة كنيمك دالله رب wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da duniya kada ka manta da lahira ka nemi duniya ka nemi lahira ba laifi ne ba rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Allah ka wadata mu Allah ka wadata mu da wannan وتذرون الآخرة فيكم أنت على الآخرة وجوه يومئذ ناظرة أكو سوزكو كيو إن سكي أيكين قولي أهل السنة كينا ذاك كنيس دهوسكا لا فيها لو هكا منذ الله كي أهل السنة هكذا ستاشي إلى ربها ناظرة ذاك كسنا كلهم أبنجي سوران تاشين كياما ونأتكي فسر أهل السنة ران تاشين كياما أهل السنة ذاتو بأ الله ووجوه يومئذ amma akwai wasu hukoki ran tashin kiyama su kan basira sun jince kwarai da gaske yanke basira fa jince wanda ta bushe a basa domin kur'ani ya ambata mana ce sun ma a basa wa basar a basa wa basara wa basar sai da aka yi a basa sannan basar ya biyu ba sai da aka jince sannan jince wadda gaba sai ta zuto shine basira jince wadda ta wuce ko ta gimce shine basira na'am wujuhum yawma zai ila batila ila rabbiha nazira je kana gaba wujuhun yawma idin basira me ke faruwa an yuf'ala biha faqira shi ɗan bid'a da ya tashi ya ga huska baƙi kirin to shi kan tazunnu an yuf'ala biha faqira zai tabbatar da cewa ya shiga uku <laughs> كلا إذا بلغت التراقي جمع أجوان نم مغنر إذا بلغت التراقي إذا رأيوا تكاو باكم مكوشي ذات فتا أنكي كرشن ذا رأيوا الدنيا وقيل من راق ذاك جناتي ومن راك كي إنا لك تواني إنا لك تواني كي أكاو كذا كي أكاو كذا إنا لك تيه ما غني في ما غني وظن annahu al zai tabbatar da cewa yau fa kan barin duniya lokaci yayi wal taffati saq bis saq zaka ga kafahu wannan kafa gamu da wannan kafa wannan kafa lauyi da wannan kafa kafahun ba sa yi masa ranar إلى ربك يومئذ المساق to an kama hanya yanzu kan ba hanyar zuwa gona albasa ba yau ila rabbika yawma idhin almasaq sa'ana ah. la saddaqa wala salla amma babban matsala irin dan bid'a shi kan fala saddaqa wala salla bai gaskanta Allah ba bai sallar kure ba sallar yan bid'a yayi walakin kazzaba wa tawalla ne an mai wa'azi ahli suna sai ce ƙarya su kai ƙarya su kai kuma an ce ka zo ka koda mana inda mun kai karya kuma ka kasa zuwa ثم ذهب إلى أهله يتمطى بايا يا جوا karya كريانا يكي توا بهيلي مغنيشي sai shi kawo jin mata ta ido ita yan ramma sai je na tsaka ka hada ai ai ai mun ce masa kariya suka yi to ka zo ka ga mu na mu gani Allah ce kale shi aula laka fa aula akwai abun da ya dace da kai wuta ce a addede da kayi. ma aula laka fa aula da daidai da kai wuta ke da don kaki zuwa ka goda muna gaskiya kuma kake ƙarya muke aya hisabul insanu an yutraka suda wai mutun na tsammani a bashi kawai saka ga kawai daga gona sai sai kasuwa daga sai da albasa sai sai da tafarnuwa daga nan kuma shikenan sai aljanna ka jara alam yakun qufatan maniyin yumna ah, shi wa shi adam da ba mani na ba shi ho mai takaman nan mai girman kai nan mai karyata sunan manzo Allah mai karyata ahli sunna da ba mani na thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa daga mani sai koma jini fa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-unsa daga maniyin da tsokar jinin da menene suka daga na aka halice ka namiji ga mace kai kai namiji maniyi ne kai namiji jini ne ita ma mace haka na fa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi mauta wanda yayi ka haka wanda yayi ka haka dama ne sai jini sai menene yayi ka yanzu kana tsammanin bai iya tayar da kai haka zo ka karyata Allah ka karyata manzo Allah ka karyata sunnan manzo Allah kana tsammanin Allah bai iyawa da kai ne بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله كتوك البركة الرحمة شكونا قريب نظام تعوى إن شاء الله وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر وعليك لما كتوارك باكين بالضمان يوم الشيخ الدكتور وكوسنا رقع muna roƙon Allah shi amfani da mu da abin da malai ya karantar da mu a wannan guri Allah ya faɗi kamar da ya aljanna Allah shi amfani da mu shi amfani da mutanen wannan gari bayan haka akwai tambayoyi kamar haka